Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun al'ummar annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Naziru sarkin waka. Kana ji na dan yi wani mistake guda ɗaya. Kana ji ba da na ce ka fito ka ɓata mana suna. Kana ji ku kai har ce neman matan. Allah ne ya matsi bakinka. ka san Allah ba a zalimin bawansa ba ne za ta iya yiwuwa ka je ka ci ‘yar wadda babanta yake da addu'a kuma ba ta da alhaki wallahi tallahi ‘yan fim da kake gani ba mazinata ba ne wallahi duk inda za ka kai na ka kai na a duniya na faɗa na kuma faɗa ka je ka ci ne wallahi Allah ya kuma tona maka asiri ni fati slow na faɗa ka gane idan mala'ika ne kai yau don girman Allah don girman annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naziri sarkin waɗa kar ka bari in kai nan da anjima kana ji na kar ka bari in kai nan da anjima in dai azra'ili ne kai ka gane kullu nafsin ta kasance a kaina ni na san da san annabi muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zai isar da ni ya sadar da ni da sirrin kauna a san da ni a duniya har da lahira da ka ganni din nan abin ya min ciwo mu 'yan fim ba mazinata ba ne sai dai in kai ne mazinaci wallahi wallahi sai dai in kai ne mazinaci amma 'yan fim ba mazinata ba ne wallahi ka musu sharri kuma duk wanda kai ma sharri in dai baka nemi gafarar shi ba na yi yaƙini Allah sai ya saka masa wallahi wallahi ƙarƙari kawai ka ce za ka ɗaure ni shine kuma Allah kaɗai nake tsoro da ka ganni sai soyayyar annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ganna din nan da ziru Allah ne ya tona maka asiri Allah kuma ya matsa bakinka ka faɗa wannan magana akwai ka da ya kira ni ya ce min zan ji sammaci a kotu na ce masa ina jiranku ina jiran ku. ni ba matsoriciya ba ce tun mai san Allah da ma'aikin Allah wallahi ba matsoraci bane barka jin gaya maka